da su a Najeriya ba kaɗan ne kuka sani akwai kundin bincike da ake wallafawa a Amerika duk shekara akwai cibiya da ake ce mata institute of religious freedom na duniya cibiya ne wai ta rika auna 'yanci na kowa ya bi addinin da yake so to kristan najeriya sun je sun kai karan musulmin najeriya cewa najeriya ita ce ƙasa mafi muni a haifi mutum krista Nigeria is the worst country to be born as a Christian in the world. Wanda ni kuma na sani ba wata majalisa na mulki a Najeriya da ba Krista. Hasali ma mataimakin shugaban ƙasa babban pasto ne kuma shi ne mataimakin shugaban kasa kuma shekara takwas ana mulki da shi a cikin majalisar ministoci akwai kiristoci suna da wakilci ana zama da su a cikin majalisar ministoci akwai su majalisar senate na dattawa akwai su forum na gwamnoni akwai su to ta ina ne za a ce nigeria is the worst country to be born a christian me ake musu to abin da suke mana shine suke juyawa su kai mu kara majalisar ɗinkin duniya ni ya haife ne a can. 1987 aka samu wani rabaran bako ya zo yana ɗalibai krista suna taro sai suka kira shi ya zo ya musu wa'azi maimakon ya tsaya a kan kiristanci ya fuskanci abin da ke gaban shi shi da ɗaliban shi a'a sai ya fita daga abin da ke gaban su banda ɓatanci kan addininmu da alkur'ani da annabi musallallahu alaihi wasallama ba abin da yake yi sai aka samu wata ɗaliba da ta zo karatu daga katsina ta ce ita ba za ta iya daurewa ba ta je ta kwace lasfika ta buga da ƙasa ba ta taɓa shi ba daga nan aka samu yakin kafancen na farko 1987 me ya biyo baya abin da ya fara tsakanin ɗalibai da jihar kaduna ta ɗauki wuta a jihar kaduna na da sai da rikicin ya dangana da daura da jibiya domin sun yi ma musulmi kisan gilla su ba a ce musu 'yan ta'adda ba sai mu za su ce ma 'yan ta'adda me suka yi a tafawa balewa da zangon katau yanzu 2011 lokacin hallar malaya shine mai ba da shawara akan addini a lokacin mulkinsu da yakuwa an kashe musulmai guda dubu 'yan kudancin kaduna zannannu akwai matafiya wanda suna tafiya a cikin moto a tare su a rufe motar a kona su da dukiyansu wannan ba wanda ya san su sai Allah akwai mota trailer a samarin katab har yanzu inda aka kona ta sashin akan kwalta har yanzu yana nan akwai maryan gida da idris ta gina masallaci a samarin katab sai da aka kona shi aka je aka samo alade aka yanka da jinin alade aka sa no islam a jikin bango mu aina muke musu haka suna da masallaci a zaria suna da shi a katsina suna da shi a borno suna da shi a sokoto suna da shi a gusau suna da shi a mafara ba inda ake hana su yin addinin su domin musulunci ya koya mana yin adalci to musulminmu suna bacci idan ka duba bankunan najeriya na musulmai guda nawa ne jami'o'i na musulmai guda nawa ne kuma su ɗan daman da suke samu na mulki sai su zalunci su gina kansu su tauye al'ummanmu mu kuma muna ji muna gani yanzu da ba batin an samu canji a jihar kaduna ba dole ɗaliba da take makarantar kwana a jihar kaduna ba za ta yi kitso ba sai dai ta yi aski ba dama ɗaliba ta yi shi akwai makarantun da za su ce ba sa son irk saboda local government ke biyan kuɗi na su su ce su garin su ba krista amma kullum suna magana a kawo malamin crk a ikara a kawo a soba a kawo a kudan a kawo a makarfi saboda mene saboda mene an ce what is good to the goose is good for the gander lakum dinakum su sinasu minamu ba mu hana su nasu ba amma kazafin da suke mana a majalisi na duniya baki daya in aka fito da shi aka kasa a faifai kare ba zai ci ba yanzu ni mahaifina ba katsine ne ya koma kafancin da zama 1945 amma kafin ya tafi akwai masarauta a jama'a da aka kafa ta 1804 yanzu ta fi shekaru 200 kuma ba ranar da musulmi za ka je gari ka zama sarki a ranar da ka je sai ka zauna da al'umma ka yi musu hidima sun gamsu da ɗabi'unka da shugabancinka har su naɗa ka sarauta su maka bai'a masarautar jama'an nan har kullum sai sun ce turawa ne suka naɗa masarautar jama'a masarautar jama'a kuma ta shekara ɗari kafin zuwan turawa